أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya yan uwa musulmai ina yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan asuba a daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka misalinta da masjidin sauti sunna ma'ana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da faɗi shi da kai komo a kan alkur'ani da sunnan manzon allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙon ubangiji ta'ala ya mana jagoranci Allah ya taimake mu kamar yadda muka sani cewar tafsirin namu dai muna nan a cikin suratul nisa wanda jiya kuma mun tsaya ne a aya ta ɗari da sha 119 daidai da alƙawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu tashi aya ta ɗari da ashirin daidai Allah ta'ala ya taimake mu yau muna a hudu ga ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai wanda hakan kuma ya daidai ga ashirin ga watan biyar shekara dubu biyu da goma sha takwas miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam to kamar yadda muka ce mun tsaya aya ta ɗari da sha tara cikin wannan sura suratun nisa'i za mu tashi kuma aya ta ɗari da ashirin daidai kai ne za mu shiga cikin karatun ubangiji ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai alarma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيطا Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana nan yana bayani don gane da abin da ya shafi alaka tsakanin shaidan da bayan Allah a bayan gasa babu wanda shaitan ya bar shi illa man rahima rabbu ko sai wanda ubangijin ka ya masa rahama domin ko ina kai shaitan yana tare da kai shi yasa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana istiqati a masallaci sai sa Safiya ta kai masa ziyara ta kai masa ziyara suka yi tattaunawa da za su yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah yana mata rakiya yana taka mata suna cikin tafiya sai ga wasu daga cikin sahabbai suna ganin manzon Allah da mace maza maza suka yi sauri dan su yi maza maza su bar wajen sai ce a ku tsaya ku dawo ku dawo ya dawo da su ya ce musu waye wannan suka ce safiya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kamar yana nuna musu su san fa ba yana tafiya da wata mata ne wanda ba mai ba wanda ba matansa ba kaga karka ce ai kai ba ruwan ka da zargin mutane kowa ma ya je ya abin da zai faɗa a'a ka kore zargi ko ba ka ba yawwa ka kore wa kanka zargi idan ma kana ganawa ne da mata ko da mace a wani hidiman da ya zama dole a gana ya zama akwai shaidin gidan cewar ganawan nan da kake ko wato ta gana ne da ba cikin zargi idan kuma matarka ce aka gan ku a wani wajen da da za a yi maka wani zargi inda hanyar da za ka wayar da kai ma wanda ya ganka ya fa sani wanda ya ganka da ita nan menene ka matar ce musamman ma kana jagora saboda kullum in kana jagora abu ɗaya in kai sai a ninka ɗari ma ba goma ba ana Allah Allah ji ka wani abu ya faru ko ba haka ba yawwa yanzu wani sai ya abu ta na rashin arziki ba damu da shi ba kana yin Ba ka ga yanzu ko gemu kake da shi aka samu kai wani mistake eh aka samu ka a cikin wani kace ka duba wannan da gemunsa wa ashe ana nuna muku da gemun abun Allah ne ko kuwa al'amari na mutanen Allah sai za in kana da gemun kai wani barna sai kowa ya rika ishara da ka duba dan Allah ba ustaz da gemun ka ko duk da ba akwai ta marasa gemun da suka yi aiki irin naka amma ba a kallon su sai sa ake son ka da siffa irin na addini to kuma a ga aiki a ƙasa ba fa kawai ba ina fata muna lura to sai sa sai ya ce musu wannan waye suka ce tafiya ce sha ya rasulullah ai ko da mu yi wannan zargin kai ba da mu maka wannan ba yace ina inna shaytana yajri min insan majrad dam yace shaytan yana gudana a jikin dan adam kamar yadda jini yake circulating a jikin dan adam haka Allah ya bada dama shaytan ya je ko ina da ina ya sama problem Allah zai yi wasu wisu kenan ko fi sudurin na don haka kada ka guji ne kada ka guji ma'ana ka guji zargi irin nawa ka guji zargi wato ainihin na mutane muna lura da wannan ko to dan ba irin aikin da bayi wa dan adam kokarinsa ya ga ya zama limamin ka a gidan wuta Allah ka raba tsakanin mu da shedan ya Allah kamar yadda ba ma ganin sa a yanzu ka duniya ya Allah ko a lahira ma mun kara gwada mana shi ko ba haka ba yayi can fudal mashriqi wal maghribi yayi can mu can Allah ya za mu yi gabar yayi can yamman sa ko kudin zama da uwansa mu ya Allah kai mu gidan aljanna kawai ubangiji tabaraka wa ta'ala yake ya'iduhum wa yumannihim wa yake yi musu irin wannan sanya musu burace burace yake musu alƙawarin sa musu burace burace shine wa shine shaydan wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura? ko ba abin da shaitan din nan yake musu alkawari da shi ko yake sanya musu shi a cikin al'amuransu ya nuna musu wannan hanya ita ce abin bi illa ne illa gurura face wannan abin ai rudi ne ƙarya ne rudi ne an gane wannan ko na haka wani abu ne wanda ya dora wa kansa zai yi shi ya ga cewa ya samu fasinjoji ke sa duk inda bawa yake shaitan na farautarsa ke sa Allah ce inna ma ya da'u hizbahu li yakunu min ashabiz yana kira rundunarsa saboda su kasance daga cikin yan wuta Allah ta'ala ya tsare mu Allah ya ce ulai ma wa hum jahannam waɗannan wanda shaidan yake musu alƙawarin burace burace ko yake sanya musu karkata ga barin jin addinin Allah ya dora musu biyayya wa duniya kawai shi suka sako a gaba kuma suka bi shi to ulaika ulaika ma'awahum jahannam wa innam makoman su ina ne wutan jahannama wala yajiduna anha mahisa ba sa taba samun wani maka karkata ga barin a ce sun karkata ga barin azaban da da a musu ko sun balle ba da a yi musu wannan azaban ba Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta musu wannan ba sai kauce ba an fahimta ko Allah ya ci gaba da cewa والذين آمنوا وعملوا الصالحات فندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا da bayani. Ai يتقب بياني أي أقب بياني وعد الشيطان للكافرين عينهم بجرا wato ainihin alkawarin shaitan ga kafurai ana gama wannan kuma ja a bayani wa'adin lahirin mu'minin sai kuma alkawarin da ubangiji ya yi mu'minai sai ya biyo baya an gama da alkawarin shaidan ga kafirai Allah ya shiga tsakanin mu da shaidan da kuma kafira sai aka gangara kuma kan bayanin alkawarin Allah tabaraka wa ta'ala da yayi wa mu'minai Allah ya sanya mu a cikin su Allah ya ce wallazina amanu wadanda suka yi imani wa amilus salihat suka aikata ayyuka na ne ayyuka na kwarai Allah ya ce to sanadkiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar to da sannu za mu shigar da su ina aljanna wanda koramai suna gudana a gudana a karkashin ta matukar kaji Allah alkawari ne akan Allah ya saka aljanna an fahimta sai sa bawan ya je lahira da kyawawan ayyuka Allah bai ce na jin haushin sa a rarrage ta huta a sai dai ma ka samu wanda ya je da ayyuka marasa kyau Allah ta'ala sai ya tausaya masa ya gafarta masa ya sashi a ina ya sashi a gidan aljanna an fahimta ko da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake da sannu za mu shigar da su gidan aljanna kuma ƙoramai suna gudana a ƙarƙashin wannan gidan aljannan kuma Khalidi, fiha abada za su dawwama cikin aljanna shiga ba fita wuta kuma shiga akwai me akwai fita ko babu fita a wuta akwai waɗanda Allah ya hukunta zai zo cire su wanda suka mutu ba tare da sun yi shirka ba ana sa ran wata rana in suka ebi shekara gwargwadon yadda Allah ya ga dama in miliyoyi da ka in biliyoyi da ka ko in tiriliyoyi ma da ka dai duk biyaya ma dai ran da da a cire ka aida sauki tun dan wuta da da a ce masa za a rika lissafin kwayan kasan duniya kullum a ɗau ɗaya ajiye kullum a ɗau ɗaya ajiye ce zai zauna a wuta gwargwadon a kirga kasan gaba ɗaya a cire shi zai ji daɗi a ransa sama da a ce har abada ba zai fita ba kaga wannan ba karamin masifa ba sai yasa duk yanda za a yi karka hada Allah da wani cikin bauta wallahi in kai haka ba za ka fita wuta ba in ka shiga ka shiga kenan Allah ta'ala ya tsare mu da haka za a shigar da su gidan aljanna masalin jannatin lati wa'idal muttaqun فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفى وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من خمر من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم وانا شنو مثال جدًا الجنة da ubangiji yake yace masalin jannatin lati yu'idul muttaqun misalin aljannan da aka tanadar wa masu tsoron Allah Allah ka samu a cikin su sai ce to ha cikin gidan wannan aljannan anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu akwai korama na nono wanda bai jirkida dandanan sa ya canja ko ba haka ba a duniyan ka ajiye nono yana da kwanakin da zai iya kwaci ba a firij kasa ba ko a me akwai ran da zai iya tsaya ko ba haka ba amma kayan gidan aljanna ba ya tsaya shi kuma ƙorama ne kawai gudana yake yi kawai yanzu ga gwada mana yadda nono yake gudana ko ka je ka kamfata ka sha <laughs> ko biyo wata ma yanzu babu inda yake gudana idan dai na rijiya ko ba haka ba yawa na rijiya ne zaka samu shi ma a cikin rijiya ka zira guga ko ka jawo amma dai ka san ba daɗi kan haiko ba ko ne rijiya ne ruwan daɗi ba to amma a lahira ga nono na gudana an harin min labarin da mai samu wa an harin min eh, min ma'in abuna min ma'in gairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min khamrin lisalatin lisharibi wata ƙoraman kuma jiya ne kawai ba yin ba giyan nan duniya ba da da ka sha ko ba haka ba a yi zage zage a cire riga a yar ado, doku ko kuma ka sha kana tangadi ko ka sha cikin ka ya dawo ɗime ne haka ga kasiri ne sai uban ciki duk jiya yana kawo nan. sannan lahira aljanna ba kayan maye kamar nan duniya bane ya sha shanisho ya bata masa kwakwalwa ko ba haka ba wani ya sha wiwi ya bata masa tunani wani ya sha bula kai wani ma wai har cuci yake zuwa ya tona ya tona Tudurin sai toshe bakin tudurin ya yi ta sheka ko har ya fita hayyacinsa kai gaskiya ne shaye-shaye ya shiga cikin wahala kuma haka ne sai a dawo ana ji ana kashe juna yana anguwa ka za abin yana so ya rufa su ba ko kuwa duk abin da da ya kauce yanzu yana so ya ne ya so ya dawo yana anguwan su je kashe yan can anguwan yan can ma su je kashe yan can a samu wanda bai ji ba bai gani ba a kashe shi wannan ba karamin fitina bane da bala'i musulmi da musulmi ne ai ko ai duk jaye jayenka in duk farkawanka kana daukan kayan maye ka zura ne ba da mu ce ma har ne ba kana na ayaya tana nan a musulmi amma haka yaran nan suke bin junan su suna kashewa saboda sun sha abin da ya tafiyar musu da tausayi ya tafiyar musu da tunani ko ba haka ba don wani lokaci sai kayi abin ma ka zo kayi nadama kuma ka gaya mu wanda ya kashe wani ya zauna cikin kwanciyar hankali alkawari ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kashe rai ba zai samu shi ma nutsuwa da zaman lafiya ba kuma ko kana ganin shi a tsakanin ku na yawo dai Allah ya mai da shi kidigalau ko ba haka ba Yau, ko ya zama shi daga launi ko a kada shi ba kwa makaninsa ya rasa wajen zama shi ma wallah ya kamata mu ji tsoron Allah kuma mu rika la'akari da abubuwan da yake faruwa tsakanin matasa kuma kai ba wai kai ta da ɗan shi ne ba ka dinga la'akari da ina suke zuwa daga ina suka dawo kuma waye abokan su yaya trip sun ce kana ganin yaro ya fara wani tafiya yana leko tantara daga nan ka dawo da shi ka zauna da shi in dai kai ubansa ne kai ka aike shi kai kake ba shi ci da sha wallahi ko kana da dama a kansa amma sai yaro ya sako da wannan sarabin mene rabin duwawunsa to ka cire ka ajiye mana tunda ka zama dabba shin kai kana ga dabba da yake tafiya tsirara saboda yana da hankalin sa dole ya yayi taurin kai a Allah ya mayyaze kai ya bambance ka da dabba amma sai yaro ya sako da wando rabi zuwa wani yana kuma tafiya yana kwanci, kuma kai baban ka ganshi an ce ya ka ce ai yaran ta ne samar taka ne kariya ne samar taka tana nan ne, kyau akwai masu yin wanda wannan samar ta kan bata saba Allah ba ko ka san Allah ya ci alfahari da ibadan samari eh tsoho kan a riga yayi nisa da kare ke ruku'u da kare ke dagowa in an samu liman mai sauri ma sai ya je sujada na kokarin dagowa shi kuma yanzu yake hanya bai tafi nasa sujada to samari fa an fi san ibadar samari ko azumin nan ma kai yanzu saurayi an ce ka sha ruwa ne ka biya a ka A'a a tsoho ne aka ce iya da daman da zai ne da zai dinga ciyarwa wato ya zama baya yin azumin in azumin zai wahalshe shi kuma ya ce dai to shi kenan sai a kyale shi amma dai abin da zai wahala kan ya fita a hayyacinsa to ya kamata a ce shi ma ya yi la'akari da wannan dan layi yukallifu Allahu nafsan illa wus'a ya kamata mu rika la'akari da matasan mu ba wani ne zai zo ya gyara mana su ba yanzu me nan gidan ya gyara matashinsa, me can ya gyara matashinsa, me can ya gyara za a ga wasu damammu a waje ne ba sa a gani Allah ya sauke da ga kaga wannan gidan aljanna akwai wannan giya وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من أصل مصفى akwai korama na zuma kuma kaji zuma gudana kawai yake shaka ko ba haka bane ba yawa in kana so kuma ka ji zuman a bakinka ba sai kai amfani da kwano ka dauka ka a'a kawai zuciyanka ta raya ma ina ma da yanzu kawai ka ji zuma a bakinka ya ka ji zuman a bakinka saboda masanin asalin boye shi ya tanadar maka duk tunanin da kake Allah ya sani sai ka ji zuma a bakin ka an kana so ma ka ji ka gama shan zuma amma test din kake so ka ji a bakin ka sai Allah ya sa ma test din kawai a halin yanzu ka gama sha kenan eh ko ba ka ba yanzu ka sha ya ishe ka kawai test kake ji a baki in nama ne ka ci ya ishe ka test kake ji a baki wa alhari min asalin musabba wa lahum fiha min kulli suna da dukkan dangogi na 'ya'yan itace a cikin gidan aljanna kowane kala babu lokacin da za a ce yanzu ba lokacin ayaba ba ne, nan aljanna ku yi hakuri ba baɗin an yi ruwa an yi ayaba a babu wannan Ko kowane daujin kayan itace yana na gidan aljanna Allah ka sa mu shiga don haka Allah ya ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم akwai gafara daga wajen ubangijinsu to Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa sanadkiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada wa'ada Allah haqqa alqawlin ubangiji fa gaskiya ne ai wa'adahum Allah zalika wato ubangiji ya yi musu alqawlin haka kuma gaskiyan gaskiya ba yadda da Allah ya faɗi abin da ba gaskiya cikin sa ko Allah ya ce wa man ahsa wa man asdaqu min ila wane ne kan yafi gaskiyan zance sama da Allah tabaraka wa ta'ala akwai shi ai amsa shi ne babu na'am ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا الله تبارك وتعالى ينا بياني cewa shi al'amarin nan da ka gana addini ba fa buri da baki ne, ba tamanni ne da baki ba ba yi ta ce kai ne wane ba a'a a ga aiki a kasa ko ba ka ba ka ce kana kaunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina hidiman manzan Allah ta tare da kai ka je zaina ta kai kwaloluwa wajen kauna annabi to ina gemun ko a dole a tambaye ka ina gemun ka kuma ya kake taka kayanka ke kuma ina himar ɗinki ya kike yawo da gane duk wanda yana da kyau a ce faɗan baki kuma sai a game a jiki sai a ga aiki saboda ma haka imani ya haɗa kauli da baki mana kulli na zuciya kauli da baki aiki na ina kuma aiki da jiki yanzu na kulla a zuciya na yarda da sallah to mun ji wannan saura ne kuma aye eh, tunda na yadda da sallah saura a game kuma a gane yana aiki ina sallah amma za ce wani ce ka kai sallah ce ka ai sallah nan fa ba yi ba na dai yadda da ita an ba yi ba a to akwai matsala da ka shiga wuta an fahimta ko to kaga ana so kar ka dinga buri da baki ka rika faɗan kai ne wani kai ne wani in an taga ka an kaɗe ka sai a samu kwankwala lokaci duk wani abu da kake faɗan ba tare da kai shi ne ubangiji ya ce laisa bi amani ku an gane ko ai ba burace buracen ku bane wanda za ku rika faɗa ai ayyuhal muslimuna kenan ya ku musulmai ai bi ma'ana a samu kuna wasu maganganu kamar yaya bi na nahnu ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ku rika cewa mu ne al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa nabiyina khatimun nabiyyin ai Annabin mu ma shine shugabancin annabawa wa kitabuna ya qadi ala sa'ir al kutubi ai littafin mu ma shine zai bada saida da hukunci akan sauran littafai Wani hannu amanna bi jami'i al kutub ai mu mun yi imani da dukkan littafai ku rika irin wannan buri wa jami'i al cewa dukkan annabawa ai dukkan mun yarda da su rika ku ta fara da baki qaulan bil lisani fakat magana da baki kawai a'a ba haka bane wala amani ahlul kitabi su ma ahlul kitabin bura saboda ce ko fadan bakin su da suke tamanni da suke yi to ba shine abun yi ba min qaulihin na fadin su cewa kitabuna qabla kitabul muslimin ai littafin mu shi ya bakin littafin musulmai kuma wa nabiyina qabla nabiyihum kuma annabin mu ya riga ya annabin su fa nahan auladillahi minhum ai mu muka fi soyuwa ma wajen Allah sama da su kaulan bil lisani faqat amma faɗi na me na harshe kawai a'a ba haka bane bal al afdaliya abin da yake mai falala inna ma hiya fil imani wal amal salih a samu imani a samu ne kuma aiki na kwarai to shine bawa ya ya tsira kenan sai ubangiji ya ce man ya'mal su'an duk wanda ya aikata wani mummunan aiki ai amalan kenan la yuwafiqu alaihi shari'atu wanda shari'a ba ta yi muwafaka da aikin ba aikin kana yi ne a gefen shari'a ga shari'a kai kuma ga naka aikin to an samu matsala ko yanzu ka ko ganga kana buga kace addini kake yi to ai ko raba gari da shari'a saboda ta shari'an da gangan take so a kada a kira Allah ko a kira annabi da ya kamata yanzu duk wanda zai kada ganga ba zai kai su Abubakar da Umar kadawa ba ko dai kai su wala ba zai kai su ba an fada musulunci ne na wallahi in ka rike da hannu ka kada ta yi zaki to da samu su da ya tsama in sun kada tana zakin da ya ka inda addini ne ba amma ko sanan da duk masallacin da mu shiga sai mun samu kwaban ganga da samu kwabe wanda wannan kwaban musamman na ganga ne da aka tanadar wanda muka dan taba sallah sai mu taba shafi. ko ba haka ba saboda magabatan mu masu yi haka to amma ba haka bane shi yasa ka ga yanzu ko makaɗi ne ya zo da gangan sa zai shiga masallaci da ka samu ya kai ta sanya ajiye kai kuma ya zo da kwaftan ka shiga masallaci saboda ya halatta ka shiga da kwaftan masallaci ko ba haka bane ya halatta ka shiga da ya halatta ma kai sallah da kwaftan amma ka san dai abun ne ko kar ka zo ka samu kafiyar ka shiga da kwaftan ka yi waje da kai ko ba haka ba <laughs> amma dai ka san hukuncin kuma ko ka ga an farma wani yayi sallah da takalmi ba za ka shiga ciki ba dan ka san abin da bai saba wa Allah ba bai saba ma ba bai saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba an lura da wannan ko don haka ga duka ire-iren wani abubuwa ka lura aikin ke zama ya yi muwafaka da shari'a in maganan baki ne ya muwafaka da mene da shari'a kar ka dinga faɗan abun da ya zama barna ne sai ka rika ganin ma wai hakan shine addini a'a duk abin da sunansa addini to budda kafin ka yi riga ka to in kafin ka yi riga ka ko to a yana rubuce Allah ya kara Abdullahi dan Mas'ud daraja ya kuma ainihin kara yarda da shi yace ittabi'u wala tabtadi'u faqad tufitu ku bi kar ku kirkiro an gama muku komai ka zo ka ibi abun addini kawai kai kada zamani ya rika zuwa ma da wani shedanci da sharholiya kuma dukkan jingina wa musulunci da ka samu matsala gobe kiyama wala gyara ne barnan da ya buya a ɗaki ya yi barnan sa shi kaɗansa ya fi masa alheri akan wanda ya tallata tare da bukatun fasinjoji zai samu matsala gobe kiyama Da haka wa man ya'mal su'an duk wanda ya aikata wani mummunan aiki wanda aiki ya yi ta ba sai muwafaka da shari'a ba kuma duk abin da bai muwafaka da shara'a ba kace za a baka lada sunansa mummunan aiki amma akwai aikin da za ka yi ko ba haka ba amma kai baka ce kana yi ne dan neman me ba dan neman lada ba a ah, yanzu ka zo kana kera mashin haka ce me zaka je kera wannan mashin ne sai kera mashin sunna ne ko kera mashin balla ce ai na ka gani ko ba haka ba amma kera kayan ka kafir a masallaci ka ce ai masallaci mai kafir shine masallacin sunna waye ga maka ko ka rauno aka sa ma sunansa menene masallaci ne fanka a masallaci shi ma ba matsala bane amma dai iya zama matsala an kace ai duk mazallacin da ka an kai sallah ba ka da lada to ka ganin sai a ce ai na annabi ya faɗa ko kace mazallaci mai fanka an yi sallah ya fi lada sai a ce ina annabi ya fada ina fata muna lura da wannan kaga duk sai ka gane abubuwan da suka yi muwafaka wato da shara wanda kace a zo a bada da lada to ya tabbata annabi ne ya ce kai shine ya muwafaka da shara sannan abin da kuma kake na rayuwanka baka ce a'a ga ladan ne ya zo yayi ba wannan kai kayanka Shi gaban rayuwa ne kirkira a harkar rayuwa ya halatta kirkira a addini ne ya haramta ina fata mu lura don haka shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yake gaya mana duk wanda ya aikata mummunan aiki to yujza bihi za yi ne da a sakan sakanta masa da wannan abin ai imma ma fil akhirah aw fi dunya ko ne a sakanta masa a lahira ko tun a nan duniya a sakanta masa bil bala'i wal mihan da bala'o'i da wasu fitintunu a jarabe shi a nan an gane ko kamar yadda hakan ya zo cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda imam muslim ya kutta wannan hadisin a nan ban hadisi na dubu biyu da ɗari biyar da saba'in da hudu cewa ya zo cikin hadisin abu huraira allah ta'ala ya kara masa yadda yayin da aka saukar da manya amal su an yujza bihi cewa wanda ya aikata wani aiki za a sakan ka masa da shi to abin sai yayi tsanani masahabban manzan allah sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ke ce musu a kadibu wa saddidu wa fi kulli ma yusabu muslim kafaratu duk abin da zai samu musulmi kafara ne an gane ko wani abu ne zai karshe shi kafara ne wani kaya ne zai sauke shi duka kafara ne an gane wannan ko au shaukatin kenan ha ko kaya da daka taka ka ce wash sai Allah ya akan kare maka wani laifinka an fahimta ko amma da sharadin kana kan hanyar Allah kana kan hanyar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata muna lura yanzu kaga da ka je bayan gari ne ka zo gutowa daga cikin ɗakin karuwa yi tun suke faccan ka ya fashe Allah ya ce a rubuta maka lada ko kuma kan kare maka laifi ka san inda ka je domin duk inda in kai mutumin Allah ne kaban ka ba zai taka je wajen barna ba idan ka ba zai ga barna ba hannun ka ba zai taba barna ba kunnan ka ma ba ba zai ji barna ba tunda Allah da kansa ya faɗa hadisul kudusi in dai ka kai kwaloluwa wajen bin Allah da kula da lafulfuli da kula da loli, ubangiji ta'ala yake zan zama kuntu sam'uhu allazi yasma'u bihi zan zama jin sa da yake ji da shi dan kuma zama idan sa da yake gani da shi dan kuma zama hannun sa da yake damka da shi dan kuma zama kafansa da yake tattaci da shi ma'ana kafan ba zai je gun haramun ba hannu ba zai taba haramun ba ido ba zai ga haramun ba an fahimta kulle ma ba ba zai ji me ba ba zai ji haramun ba to Allah in ka kai wannan matakin Allah ke in ka roke shi wallahi zai baka in kuma ce ya tsare ka wallahi zai tsare ka yace wala in sa'alani la utiyannahu wala in sa'azani la u'izannahu yace da dai roke ni zan bashi kuma da dai nemi tsari na ma wallahi zan tsare shi an fahimta ko da haka sai zaman to cewar wato wannan abu ne zama wato duk abin da ya same ka Allah zai sa akan kare maka ne akan kare maka wani damuwai da ka iba tsakanin ka da su an gane wannan ko ne Allah ta wa ta'ala yake man ya amal suwa an yujza bihi duk wanda ya aikata mummunan aiki da sa kan ka masa da shi wala ko wala da lahu min dunillahi waliyan wala nasira ai wala su taba bari taba samu wani wanda yake koma bayan Allah ya zama masa majibanci ba ko ya zama masa makiyayi ba sannan ya zama masa mataimaki ba duk mutum bai da wannan in ba Allah baraka wa ta'ala ba baka da majibinci baka da mataimaki an fahimta ko baka da ne kubutarwa sai Allah ta'ala na ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نكيرا الله تبارك وتعالى يجتوى ومن يعمل أيد ولي أيكة شيئا كنا ونعبو من الصالحات نعبو بوانا الخير شيني أيكن دي زمياء موافقة لشريعة المنزل الله صلى الله عليه وسلم فوالي وانا أيكن من ذكر أو أنثى namiji ne shi ko mata ايه يندى ذاك ايتي اباك لادا ما شمابا اذا انت اذا فات لادا ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما in kai namiji kai abun arziki mace ma sai da bata in ka cire kuɗi kai sadaka mace ta cire sai sadaka za a bata eh sannan da ita ma kai ma kai azumi yanzu azumi ana ce ranar yin maza daban ne ranar yin mata daban a ah, in ga ranar azumin ka ya saba da kai da matanka to tana cikin jinin haida ne ko jinin biki ko ba ta da lafiya ko ba haka ba ko tana halin tafiya kai baka yi tafiyan ba ta yi wuta sharuwa? kai kuma kana azumi amma ba ka bayan da daka wayi gari ne azumi haka ita ma ka dora mata ta wayi gari tana cikin azumi an fahimta to duk wanda ya yi wani kyakkyawan aiki namiji ne shi ko ko a'a mace ce ta aikata wannan aikin amma an yi aikin ne mai aikin yayi wa huwa mu'minin yana mu'mini to fa ulaika yadkhuluna aljanna wannan shine wanda za a shigar da shi ko zai shiga gidan aljanna wayannan sune masu shiga gidan aljanna wala yuzlimuna nabira ba a zalunta su koda da abin da ya shafi zane ne na jikin kwallon dabino ko wani abu ne kama da wannan to ba da a zalunce su da komai ba dan Allah bai zaluntan bawa sai dai kai aikin ya ƙara ma lada ba ya rage ma ba sai ma ka tashi ba aikin ya ce ya yafe maka je ka aljanna matukar ka mutu da tauhidi ko ba haka ba duk Allah yana iya yin wannan Allah ya sa mu dace na'am ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا kaji annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam babban mai tauhidi shi kadansa Allah ya kira al'umma ne guda inna Ibrahima kana qanitan lillahi eh kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku min al-mushrikeen annabi Ibrahim shi Allah guda saboda mayan da ya yi waje yana hargitsa, ba abinda ake sai bautan gunki duk inda aka yi kawai da abin ake alfahari kenan bautan me bautan gunki shi kuma Allah ya fito da shi yana tabbatar da abauta mawa abauta wa Allah shi kadai haka aka rika bugawa eh wanda ya mutu dabaran da har ransu ya baci ya mai da su wawaye ya ragargaza gumakan ya tarwatsa su an fahimta ko suka dawo suka daga gumaka a'udhu billahi ga alloli an ruguza su kuma kai saka ruguza Allah ne kalla ashe allolin ƙarya ne ga suna an kakkarya su suka ce man fa'ala hadha bi ali haddina innahu la min as-salimin wa ya aikata wannan wa allolin mu kaga yanzu tsaban lalacewa su allolin da aka ruguza ma ba da su iya ce ga wanda ya musu abin da ya faru da su ba kai yanzu a hakan kan aka make ka aka zo ana bincike da ka faɗa yi wanda ya mace kamar dukan ka gan shi ko to amma su a matsayin su an ce alloli ne amma ga shi nan an zo an kakkarya an yi musu abin da damu amma sun kasa cewa na ne man ala hada bi alihatina innahu la min az-zalimin qalu sami'na fatan yadhkuruhum yaqalu lahu ibrahim ke mun ji dai wani samari yana ta magana akan gumakan nan namu ana ce maza ibrahim fatu bihi kalu fatu bihi ala ayunin nasi la'allahum yashhadun ku taho da shi gaban mutane ai zai ba da shaida mutane su ba da shaida a kawo shi a masa tambaya kada daga zuwan ku ku hargitsa shi a ku kawo shi ku masa tambaya kaga adalci ko haram ne ma yarkan yi ba ko ba ka ba yace suka ce fatu bihi ala ayunin nasi la'allahum yashhaduna a zo da shi gaban mutane su ba da shaida a kansa da aka zo da su aka zo da gaban mutane sai suka ce kalu suka ce a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim kai ka aikata wannan aika aika wa allolinmu ya kai ibrahim kaga wa yanzu kai ne mai bin kadin allah amma yanzu mu a haka kullum muna ce allah ka bi kadin mu ko kuwa saboda mun san shi allah shine kadai mai iya bin kadi a an fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim sai ya mutu wani abun da gaba da suka rigice yace fal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu ta yace a babban su ne ya aikata amma ku tambaye sun suna magana a su yi jiya na abu ya arji sai kawai ko ba haka ba wani ke so ala ru'usihim laqad alimta ko ma haula'i ta ce a gaba ɗaya wanda su kan suka ce amma ka san ba sa magana ko a ba su magana a fata duna min dunin layi ma la yadurrukum wa la yanfa'ukum ubtil lakum wa lima duna min dunin dunillahi afala ta'qilun yace a ce kuna bauta ma abin da iya cutarwa ba ba zai iya amfanarwa ba ko ma ba ala kai sir da ku ba ku da hankali ne abin da daga gaya mana kenan to ka kuwa sani har rikuhu wansiru alihatakum in kuntum fa'ili ta kona shi a rana aka hura wutan da tunda da suke a rayuwa ban taba hura irin ta ba kowa ya kawo daukin yi aka hada wutan ma ana so a kunna ta da aka kunna ta da sai rigis ma ba wanda ya ce je gangan wutan shi ma ne shiga bala'i da aka suka sa shi a majajjawa suka waina su suka tadda shi yana fadawa cikin mai wutan ya ce ya na rukuni barjan wa salaman ala ibrahim ya ce wuta ki zama sanya sanyin ma ba irin na police ba ba irin na kankara ba ka zai zai dan zafi ya dame ka kana ta gumi ka rasa inda zaka sa kanka muka ce Allah sarki zo sai muka dauke kai muka dura ka a furishi muka kule ka mun ma gata <laughs> sanan ma da ka zage tafiya lahira ko ba haka ba ce too much of everything is bad komai yayyawa ya baci don haka ubangiji ta'ala ce ki zama mai sanyi sanyin kuma mai aminci wa annabi ibrahim alaihi salatu wasalam kuma haka akai Allah ya kubutar da annabi ibrahim da haka Allah baraka wa ta'ala yake cewa wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah waye ya fi kyakkyawan addini ne sama da wanda wato ainihin ya miƙa wuyansa ya miƙa kansa wa Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa muhsinun yana mai kyautata addini wacce ba millata Ibrahim ya bi ina kuma ya bi tafarkin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ne da barkin annabi Ibrahim ayya al-islam ko tabarji annabi ibrahim shine mene shine musulunci la'anna millata ibrahim domin tafarkin annabi ibrahim hiya millatul islam ita ce mene millatul islam tafarki ne na musulunci an gane wannan ko hanifan ai bi ma'ana hanifan in aka ce hanifan ai ma ilan kenan anil adiyani kullu illa dinil qayyim shine wanda ya karkace ga baki ɗaya fita sha'anin duk wani addini na karkace sai mai kyakkiyar addini ne addinin Allah tabaraka wa ta'ala musulunci kenan in ka ji an ce Annabi Ibrahim Hanifan ai ya watsar da addinan da ba addinin da Allah ya da shi ba yaron ne addinin da Allah ya ce ayi an gane ko ne ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa Hanifan sannan wata kazallahu Ibrahima khalila haka ne ko Allah tabaraka wa ta'ala ya rike annabi Ibrahim ba dai kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya rike shi bada dai shine alkalla ghayatul hubbu shadid kenan soyayya mai tsanani wanda ta kai kwaloluwa to shine alkhalla an fahimta Allah baya gwada wannan soyayyan ma kowa sai wa annabi Ibrahim da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzon Allah yace Allah ya rike ni badadai kamar yanda ya ne kamar yanda ya rike annabi Ibrahim badadai yace da ni ma zan rike wani badadai da na rike da na Abubakar badadai ko sai kuma kace masa arne ne da mu yarda da musulunci ka wala ba za mu yarda da musuluncin ba za mu fata ba yarda da musuluncin ka ba ba matukar za ka ɗauki kalman kafirci ka jingina wa khalifa wanda daga annabi sai shi fa al'umman nan kafin ka tashi lissafi idan ka ce muhammadun rasulullah sallallahu alaihi sai ka ce mene wallazina ma'ahu to su waye ma'ahu din sahabbai to a sahabban waye babba abubakar kai kuma ka zo ka fita da shi a musulunci kuma har yadda kai kana musulunci kuma ba dan sa abubakar din ba iyayen kama ba za su san yana ne hanyar musulunci ba ko da su sani Allah ba za su sani an fahimta ko da kaga wato sai zaman to cewa ubangiji wata kaza ibrahim khalila ya riki annabi ibrahim wato ainihin badadai am an gane wannan ko ai bi ma'ana ya rike shi ainihin guda ai wannan guda shine ainihin safiyan kenan khalisul muhabbat lahu wato ainihin tsantsan soyayya wadda babu misin komai wato ainihin gare shi wa fa'idatu hadhihi al-jumla malam yace fa'idan wannan jumla ai ta'kidu wujubi ittiba'i millatahu wato yana tabbatar yana karfafa wajabcin bin tafarkin annabi Ibrahim ne ko alayhi salatu wassalam anna man balagahu min az-zulfa inda Allah duk wanda ya kai wani matsayi a wajen Allah an gane wannan ko an takadahu khalilan har ya rike shi badadai to kana wato ya kasance ko wanda shi ya kasance ya kamata a yi mene ya kamata a bi shi duk wanda Allah ya bi shi ya rike shi yi a cikin ka shi kuwa ka bi hanya ina fata muna lura in ka shi kai ne ka bi hanya an gane wannan ko to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa a wani wajen yace summa auhayna ilayka an ittaba'a millata ibrahima hanifa eh na'am an tabi ibrahim hanifa thumma wahayna ilaika sannan mun yi wahayi zuwa gare ka an tabi ibrahim hanifa ka bi tafarkin annabi ibrahim ne ni kauya zuwa ga Allah ne watsa da dukkan addinan da Allah bai yarda da shi ba wa ma kana min al mushrikin annabi ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba Allah ya sake cewa kul ka gaya musu innani hadani rabbi lallai ne ubangiji na ya shirya da ni ila siratin ya shiryar da ni zuwa ga hanya ne mai dinan kiyaman addini mai kakkiya ita ce ne millata ibrahim hanifa ta farkin annabi ibrahim wanda ya mika wuya wa Allah tabaraka wa ta'ala wa ma kana min bai kasance daga cikin mushrikai ba Allah ya sake cewa kul ka ga ya musadaqallah ai ubangiji ta'ala yayi gaskiya fattabi'u millata ibrahim hanifa ku bi barkin annabi ibrahim wa ma kana min bai kasance daga cikin mushrikai ba duk wannan wurare daban-daban Allah ke magana akan wa akan annabi ibrahim cikin alqur'ani wani waje Allah ya ce wa man yargabu an millati an millati ibrahima illa man safiha nafsa ba wanda zai ji kyaman tafarkin annabi ibrahim sai wanda ya mai da kansa wawa wa laqad safainahu fid dunya mun zabi annabi ibrahim a gidan duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin sannan a lahira yana cikin salihan bayi wani waje Allah ya ce idza qala lahu rabbuhu aslim ubangijin sai ce annabi ban aslim ni kauya kala take ce aslamtu li rabbil alamin na ni kauya wa na ni kauya wa annabi na ni kauya wa Allah wato ainihin ubangijin talikai an gane wannan ومن جاهد وانما يجاهد لنفسه ان ko لغني عن العالمين da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana da matsayi daban-daban wato na annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا الله تبارك وتعالى ولله ما في السماوات وما في الارض ai lalle ubangiji ta'ala duk abin da ke sama da abin da ke kasa gaba ɗaya na Allah tabaraka wa ta'ala ne wa kana Allahu bi kulli shay'in muhita ubangiji ya kasance kowane abu ya kewaye shi da ilimi da kuma ikonsa an gane wannan ai bi ma'ana lam yazal mutasifan bi zalika Allah ba zai gushe ba yana siffantuwa da haka wa man kana kazalika yajibu da'atuhu dukkan wanda ya zama haka ai ya zama dole wato ainihin ya yayi ne wato dole ai masa da'a idza la yahtaju ila amal al ubangiji bai bukatan aikin ma'aikaci idan mutum yayi aikin yayi wa kansa ne wa inna ma yi wa inna ma ko yi ubad bawa yakan yi bautan ne li yusibu fadlihi saboda ne ya samu falalan Allah tabaraka wa ta'ala yanzu ka wa Allah sai ya ce kai ayo Allah ya karu nayi zalla raka'a kaza kai wa amfani sai sa hadisul qudsi Allah yake da duk duniya da su haɗu su zama kafurai kaf ba za su rage masa komai a mulkin sa ba haka da duniya na farko da na ƙarshe kaf da su haɗu su zama musulmai gaba ɗaya su mika wa Allah wuya ba da a ce yau ana ta munna ai Allah ya ƙaru an ƙare shi a mulkin sa yace wallahi ba da a ƙare shi a mulkin sa ba sannan an haɗu duniya farko da ƙarshe haka ce ba za a rage shi a me ba a mulkin sa wannan shine Allah kenan don haka sai zaman to duk bawa idan yayi wannan wato yayi wa kansa ne wa tikazuhu li ibrahim khalila la li ihtiyaj lahu a riko da Allah yau annabi ibrahim a matsayin badadai ba yayi ne saboda annabi ibrahim ko shi ya nema a yi masa haka ba ikilasin annabi ibrahim wajen aiki an gane fal ikilasu ibrahim al amala lahu kyakkyawan aiki da annabi Ibrahim yake wa Allah shine ubangiji ya zabe shi cikin mutane wa cikin mutanen Allah an gane wannan ko wannan shine taqibu na ainihin kyan ta wato ainihin aiki bayan ikhlasi wa Allah tabaraka wa ta'ala sai a samu abin da ya biyo baya bayan kayi abin arziki sai Allah ya maka sakamako mai kyau an gane wannan ko malam yace wannan tahadduru sura a wannan waje darasin suran ta kare wata an gane wannan ko wata talihal wata talihat ta'qibat alaiha sannan wasu ta'qibat za ta sake biyowa wa hiya aksar suwari wato shine ainihin mafi yawan suran taqibatin limashtamalat alaihi min al-ahkami ahkam al-ijtima'iyya taqibat wanda ta kunshi wato hukunce hukunce na ijtima'iyya na abin da ya shafi auratayya hadaka tsakanin wato wannan bangare da wannan bangare wal adalatu ilahiyya bainan nas da kuma adalci na ubangiji a tsakanin mutane fa ja'at at-taqibat sai taqibin ta ainihin zo li saudi fihi asbab tilkal ahkam saboda ta fito wa mutane fili sababin wannan hukunce hukunce aw li tafsili ko dan yin filla filla mujmalha abinda ta zo a dunkule a mata filla filla wa tamaman li fa'ida da kuma cika na fa'ida fa bada adima bada bihi fi awwal sura sai ubangiji ya fara da abin da ya fara da ita a farkon sura min amrin nisa game da al'amarin mata faqala Allah yake cewa ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يسلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمسلمين المستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما kaji abin da ubangiji ta'ala yake faɗa ka san mata abin cewa da ake akwai suratul nisa'i a cikin alkurani wasu mata suna alfahari da shi cewa ai mata su ma sun isa akwai matan da aka sata tana kafafa tana nuna su ma sun isa what man can do women can do even better ma suka ce abinda namiji zai yi mace za ta iya yi kai za ta iya yi ma wai wanda ya fi nasa saboda ai su ma suna da karfi suna da wani kwari shi yasa a musuluncin ma akwai suratul nisa'i amma babu suratul rijali ta <laughs> ji damuwa to da aka da aka samu suratul nisa'i karfin su ake faɗa a suran ko raunin su rauninsu da kasancewansu ma ba su da bambanci da marayu ko ba haka bane ba a dinga kawo arrijali qawwamuna ala nisa a cikin basuratul nisa'i ba wata sura da ta zo da arrijali qawwamuna ala nisa'i sai a cikin ina ta cikin wannan sura amma suna kafafa da cewa wallahi sun isa dan kuwa ga suratul nisa'i ma a cikin qur'ani <laughs> Allah sarki da gaga wannan waje abinda da ake yi wa mata an gane ba ba su gado eh ba yi ne ba a basu gado sannan wani wanda yake cikin jama'an da suke rike da ita akan wanan ta ya mutu sai cire wani mayafinsa sai ya ba mata in ya yaba mata wannan mayafin wai to shi kenan ta zama in shi ba dai aure ta ba to ba za ta aure ba ta mutu sannan rabon gado ba ba wa mace sai ta balaga ba ba wa ɗa namiji ma sai ya yi mene sai ya balaga amma yanzu da musulunci ya zo ba har na ciki ana raba gado da shi ko ba rabawa ana raba wallahi gado kenan amma kaga ba a wa dan ciki zakan da kai ko ana cirewa a ba cirewa amma in ana goba eh, abinan eh, ana goba ko jibi eh, mene jajibe da ko ko kuma ran da ake cire zakan da kan an in ka fado duniya da a cire maka amma in kana ciki ba za a cire ma ba amma an zo raba gado da a raba da da abin cikin in ya zama dole ba da a jira sai an haife shi ba to da a raba idan aka raba sai ajiye wani kaso da ajiye kasan namiji da ajiye in case of in cases ko ko zai zama a haifi namijin shi kenan magana kare in an haifi mata sai a ba ta rabi lizzakar misul hazar ulsaye sai a ba wa matan mene rabi in ya saura rabin sai a sake kuma kasafin samawa ne wa sauran magadan har da kuma ita ma da yanzu ta duro duniya kai ga kanan ka tsufa zoge ga dan da aka haifa yanzu amma ka san ku iri ɗaya ne kai da Allah ban da Allah wade wannan kasa ka san iri da ne ka tsiga ka tsara iyalai yanzu ga wani nan shi dan ganganin yaro amma an ba shi miliyan ɗaya kai ma an ka miliyan ko ka zaka yi magana ba da girma na a ban miliyan shi ba ba shi miliyan Allah ne ya baka ba ba mai rabon ne ya baka ba kuma dole aka za ka karba ina fata muna lura to wannan shine sai ya zama na cewar ake yin fatawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da sha'anin su mata din saboda irin daukan da ake musu Allah ke wa yastaftunaka ko fin nisa suna yi maka fatawa akan abin da ya shafi sha'anin mata kun ka gaya musu Allahu yasikum fihinna ubangiji yana ba ku amsa ko yana ba ku fatawan wato cikin al'amarin mata wa ma yutla alaikum fil kitabi da kuma abin da ake karanta muku cikin min cikin alqur'anin Allah tabaraka wa ta'ala ko fi yataman nisa illati la tutunahunna ma kutiba lahunna game da mataye marayu waɗanda ba kwa ba su abin da ubangiji ya wajabta ya farlanta ku ba su na su, ka guji rike gadan mutane baka raba ba da kai ne babban wa ka ma mai gada sai abin da ka ga dama suka ce ba haraba ba saboda kai ne uwan uban su ka rike ba ka ba saboda kai ne kanin uban ka rike ba ka ba ko saboda kai ne uban wanda ya mutu ka rike gadan jikokinka sai ma mai wa kake ba ka raba ba zaka samu matsala gobe kiyama abun arabe ke ko a kira wanda suka iya rabo ne su dauka su ba kowa nasa an gane wannan ko wa targabu Allah ce kuna jin fadayin an tanki na ko wato ainihin ku aure su to zai zama na cewar wannan abu an saukar da shi sabila da ne cewa in da su aure su ma ba za su musu abin da ya kamata a ce za su musu ba na ka Allah ya fa in kiftum Allah tuksidu fil yatama to fanki huma da balakum minan nisa masna wa thalatha wa ruba fa in kiftum Allah ta'dilu wahidatan aw ma malakatkum aymanukum Allah ya ce wal mustada'atina da da raunana minal wildani daga cikin me daga cikin wato ainihin yara wa'inda ba sa ba su gado wanda sun girma wannan duka rashin adalci ne wa an taqumu lil yatama bil qist lalle ku tsayu akan al'amarin marayu da mene da adalci jama'a ku tsaya akan al'amarin marayu da adalci maraya an bara ga masa magana mai cewa kai shurman kana yubi billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut kai abun adalci wa maraya da haka muna cikin watan ramadana ma akwai taimako na marayu Ayi, kwazo sosai ko ba haka ba idan ba raba ka ba ba ko dan kunna ma kai kokari ka kawo duk abin da ka kawo muna so kuma duk da araba musu in Allah su ya yarda da haka wa anta qumu lil yatama bil qist ku tsayu akan al'amarin marayu da adalci cikin sha'anin gadan su da sadaki da za a baya kar a ce wannan marayu ne ko naira nawa ma ka kawo kawai a yanda ake ba wa mai uwa da uba ita ma ka rabata yace wa ma tafalu min khairin ba wani abin da za ku aikata na alkhairi fa inna allaha kana bihi alima ubangiji ya kasance game da wannan aikin da kuka yi masani ne ai fa yajazikum bihi kenan zai yi dai sa ka muku da wannan abubuwa da kuka kasance wato kuna zama ci gaba to na muje وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعرادا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا kaga dai duka wannan yana gwada raunin mata din kuma a cikin suratul nisa'i ko raunin mata a cikin suratul nisa'i idan yanzu kana tare da mata sai ta ga cewar fa yanzu kamar hankalinka ya karkata zuwa ga wata matan kana dan watsar da ita kana watsi da ita ko dan taya mu kade ko ta su kurkushe ko ba haka ba ko na me kama da wannan to an yarda ku yarjejeniya da ita ce dan Allah ni dai bani so ka sake ni ka yi hakuri ka ci gaba da rike ni in ma malmalan tuwo da kake bani ne ka rika bani rabin malmala ko ba haka bane ba in ma kwanan ne za a iya rabawa kai kwana uku a can ni kai kwana ɗaya a nan ko na me kama da wannan duk an yi wannan yarjejeniya idan aka yarda shikenan Allah sarki ya ci gaba da zama haka ita ne ba ta so a ce an sake ta kaga duk musulunci ya yarda da wannan an fahimta ko yawa idan kuma ba za a iya haka ba Allah yake to a rabu kowa ya kama gaban kansa ko ba haka ba kowa Allah zai iya bashi ne zai iya bashi canji ubangiji ala yake cewa ko wani mar'atun khafat ko min ba'liha nushuzan idan mace tana tsoron wato watsi daga mijinta ya watsar da ita ya mai da ita ba kowa ba an gane wannan ko idan ta ji tsoron haka au iradan ko kau da kai gaban ta ya zama hankalinsa ya koma wani waje to fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha to babu laifi a kansu su yi sulhu a tsakaninsu su yi sulhu domin sulhu menene alkhairi wa sulhu khair sulhu alheri ne ba laifi su yi sulhu ai bi ma'ana a tsakaninsu ya zama a yi wannan tattaunawa to ni yanzu kaza yayi kaza to kenan ba damuwa dan ci gaba da rike ki da kin ce baki damu ba ko kuma yanzu ni na yarda abincin rana kara ba ni amma ba ni na dare to Allah ya ce wa sulhu khair wato sulhu alkhairi ne wa hujratil anfusish shuhha ko kuma kowace rai ai an halice ɗauke ta da sha'ani wato na ruwa kamar halitta ne jibiliya ne an fahimta wanda zai zamto cewa an halici wannan ainihin wato rai da ita wa in tuhsinu Allah yake idan kuka kyautata wurin zamantakewan ku da mata da irin rayuwa na aure tsakanin su tsakanin ku wa tattaku kuma kuka ji tsoron Allah to fa inna Allah kana bima ta'maluna qadira ubangiji ya kasance game da abin da kuke aikatawa me ba da labari ne an fahimta to ina ga ba abin da za yi to ina ga cewa cewar mun tsaya a daidai aya ta ɗari da ashirin da takwas ko sai in Allah ya kai mu gobe in mun dawo za mu tashi aya ta ɗari da ashirin da tara daidai insha Allah ta'ala a nan za mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe saboda karancin sani muna roƙon Allah ya yafe mana Allah ba mana sirri duniya da lahira la tabbatar da mu akan alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan ne gida Allah ya gafarta masa kurakuransa Allah ya rahama cikin gabarinsa sauran yan uwan mu musulmai wanda suka riga mu gidan gaskiya iyayen mu da malaman mu maza da mata wanda muka san su da wanda ba mu san su ba ya Allah muna roƙon ka ka gafarta musu mu kuma da ba mu mutu ba ya Allah muna roƙon ka mun zo mutu Allah ka samu cika da imani wanda suka mana aikin wannan masallaci Allah ka yi musu albarka wanda suka ba da waje mata suke sallah yara suke karatu Allah ka musu albarka ka saka musu alkhairi ya Allah muna roƙon ka marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san da wanda ba mu san su ba Allah muna roƙon ka ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana gudunmawa wajen maka ibada da wannan lafiya mata masu juna biyu Allah ya sa ta haihu lafiya ta haifi masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai da kaskantar da kafirci da kafirai ka riba mana asiri duniya da lahira lam manfa'na bima allamtana wa limna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar subhana rabbika rabbil izzati العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين